zan yi amfani da wata dama kun san wannan da aka bashi ministan abuja wuki eh to akwai wata matsala da ta fara faruwa a yanzu ah, akwai wani bidiyo da aka cewa wani inyamur ya zo wucewa ya ga wani bafulatani yana kiwon shanu a abuja ya ɗauke shi har yana masa maganan wuki zai zo shi kuma yana ce masa ko magani ko menene eh da su mai magani ko wani abu makamancin wannan sa daidai lokacin da muke kira ga su waɗannan wanda suka shiga harkar ta'addancin nan cewa su duba Allah abin nan ya shafi ƴan uwansu ta fuskar addini wani guraren ƴan uwansu ta fuskar nasaba ma a daidai lokacin da ake kiraye-kiraye a dawo a tuba a koma zuwa ga Allah don din rayuwar da babu Allah a cikinta wallahi mai ita yana yin ta ne amma babu cikakken jin daɗi tattare da ita so da in kana iya kashewa kai ma kana iya kashewa ne a inda kake da iko in ka bar inda baka da iko kai ma rayuwarka tana cikin haɗarin ta yadda yadda ka kashe kai ma kana lun tsoron kada a yi mai to rayuwa in ta dawo ba tabbas kaga ai sai a hankali ko to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya haskaka zukatansu ya buɗe ƙirjinsu zuwa ga su gane waɗannan ababen da suke yi cutar da kansu ne da al'ummarsu da jama'arsu da kuma yankinsu da yanzu guraren da ake iya noma suka hana a yi noma dala gwamnati suka cutar ko jama'ar gari wanda suke mu'amala da su jama'ar gari suka cutar to a daidai wannan lokacin in aka lura za a ga kwanan nan cikin rusan da shi wuke fara a bayan airport ya je an samu wasu fulani haka an rushe musu inda suke zauna so shawarar da muke bayarwa na farko kun san na daga cikin mushkilar mu karka yi tsammanin cewa duk sanda zamu magana abinda kake so shi zamu faɗa kafin ya zo a samu wannan jaraba a inda sun yi ministocin Abuja da yawa kafin shi ko ba gaskiya ba to sannan akwai waɗanda tun a baya dama suna ƙorafe-ƙorafe cewa a gari irin abuja capital city bai kamata a ci ana ganin shanu ma suna yawo a cikin gari haka ne ko ba ka ba ne yan jaridunmu sun sha kira arewacin najeriya ba na so in ce da wane da wane da wane amma ko wanda a baya sun sha yin kiraye-kiraye cewa bai kamata a ci ana ganin shanu suna kara kaina a garin abuja ba to ba ma so a ɗau in gwamnati ta riga ta ce ta yi doka to ya kamata abinda mutane suka san doka ne su kiyaye dan ba za ta canza ba wallahi sai dai kai kai hasara to shawarar da muke barwa na san akwai Hausa Fulani a garin Abuja manya wasu ma wannan yaran na fulatanci suna ji fulanin nan suna da haƙƙi a bisu inda suke zama a yi musu bayani dan ba maganan turanci ba wasu ta yi in an ce maka ma ko hausan ba sa ji ba abin mamaki ba ne ko kuwa to a samu waɗanda suke jin fulatancin nan a zagaya kafin shi wannan wucin ya ci gaba da rushe-rushe in ba haka ba sai mu zo muna ƙoƙarin danne can wani shi kuma ya ɓallewa ya ɓalle nan can waɗanda suka shiga ana ƙoƙarin ya ma za a yi su tuba su dawo kan hanya shi kuma aikinsa nan sai zo ya taimaka mu wajen wasu wajen shiga mai wajen shiga aikin haka ya kamata a ce an yi to a samu a yi musu bayani cewa asali a dokar ƙasa idan gwamnati ta baka fili ko da ta bayar ta baka siyaƙo shekara ɗari ne tana da damar ta ce ta yi rubokin ɗin gurin ko ba gaskiya ba a yi musu bayanin irin wa'annan kuma wallahi in da mu faɗi gaskiya akwai guraren da da wasu yanayin gine-ginen da a abuja za ka gansu wallahi bai kamata a ce guri ne da mutane ke rayuwa yanzu bayan iyafon ne fa suka di a nan suke rayuwa kuma kun san an taɓa samun ishu a nan jirgi zai tashi ya ci karo da saniya tsakaninku da Allah an taɓa samun wannan kitsin a nan Kaduna ko ba samu ba jirgi zai tashi ya ci karo da <laughs> na gani to kaga Allah ya kiyaye tun an ce ba iyafon ne wata rana saniya ta shigo jirgi baka sani ba ko kai ne zaka shiga jirgin a zo tashi eh? kwanaki wata wai ta ce wai ya kamata a tausaya wa talaka yanzu yana a ce kudin jirgi ya kai miliyan biyar daga najeriya zuwa ingila to talaka ne ke zuwa ingila wanda da ka ga yawon jirgi ya ingila anya ko wannan maganar kawo la'ita ma haka ta ce wai ya kamata a tausaya wa talaka a ce wai kuɗin jirgi ya kai daga najeriya miliyan biyar zuwa ingila so mun an samu muna ba da shawara a samu wanda suke jin fulatanci duk da aka san fulanin nan suna zaune suna da haƙƙin a matsayinsa na ƙasa a yi musu bayani sana a ba su lokaci saboda guraren da suke yi na zama dama ba asalin guri ba ne gini wanda yake na dindin nan amma a zo cikin damunan nan a zo rana ɗaya a rushe inda suke zaune babu kowane irin bayani to muna ganin wannan abin gaskiya ba zai haifar da ɗa mai ido ba wannan shawara ne zuwa ga hukumomin da abin ya shafa da kuma manyan da yake suna jin hausa ko fulatanci a garin abuja sun gane abin da nake nufi allah kuma ya sa su tashi su abin da ya kamata wannan kenan to mu je hada ma a ƙillata adadihim wannan tare da karancin kafin matsalar abin da ya shafi a ah, tsaro yanzu da na ga wanda malami a ina ganin wajejen katsinan nan yana faɗar maganganu ya yi zafi sosai inda na gane katsina ne ya ayyana wasu lokal gamma irin yadda ake yin matsalolin tsaro suke faruwa da waye da waye da waye daga ƙarshe ya rufe da tsinuwa ya ce allah ya tsine masu albarka allah ya yi waye allah ya yi waye allah ya waye ta yanzu a last hope mutane dama a shekara takwas da suka yi tsammani zai iya magance tsaro shine buhari don in ba manta ba sanda aka mai magana boko haram cewa ya menene boko haram duk nan ba mun yi tsammanin a wata uku zai kare da ita ba eh dala ba haka aka yi tsammani ba a wata nawa kuma shi da kansa ya faɗa a baya cewa in kaga irin wannan matsalar na insecurity ya ƙi ƙarewa a ƙasa gwamnati ce take da interest a kan shi tsakaninku da Allah ya faɗa ko bai faɗa to sai baban da ya zo ya faɗa shi ma sai Allah ya jarrabe shi da su shekara takwas to tun da last option ɗin mutane na ƙarshe shi ne Buhari wanda bai iya komai ba da ya zo shi ma kansa Buharin ayyaku wanda suka ce a dawo da mai malfa ko babu eh? to shi ma tunubin in ya tafi in ba sa'a ba wallahi sai kun ci a dawo da shi shi yasa wallahi ku ta subhanallahi tunda mutane ba su gane cewa matsalar ba daga canjin shugabanni ba ne zai gyara matsalar al'umma ce take da buƙatar ta canza kuma ta ƙi canzawa ina rantse muku da Allah ita ma wannan maganan ku sa da komai wallahi in ba ku canza ba lamarin ba zai canza in ba mu canza ba yanzu ba cikin misalin da zan bayar duk wata hanya da za a gwada a magance matsalar tsaron nan an gwada ko ba gwada ba yana daga ciki an zo an caccanza shugabannin sojoji da buhari ya ya karbi gwamnati da Allah waɗanda ya samu suna kula da harkar tsaro ya tafi da su ko ya canza bayan ya canza maka kafin ya sake tafiya ya sake mai ya can sake canza a caccanza kwamishinonin 'yan sanda a jiha a caccanza hukumomin tsaro na farin kaya wani lokaci a caccanza GOC na soja soja a zanzon wani lokaci AIG AID a caccanza da Allah ana yin wannan canje-canjen ko ba idan da za ka ji kuɗin da ake kashewa ta fuskar tsaro wallahi malam abin su ya daga maka hankali kuɗi ne na fitar hankali amma an yi wannan an gama Allah abin ya iya magancewa to wallahi har yanzu mu dauka cewa shugabannin nan ayi yi riko da sababi ne amma wallahi ba wanda zai iya magance matsalar sai Allah ka san akwai wanda ya zo ya mana izgiri ba algama ta malam kuna ta cewa a koma ga Allah so su suna ganin gaskiya an fasi an koma ga Allah ne akwai ba sauran aiki dan ba zai yi su koma na ce kada Allah ya sa a koma jiki magayi ai ko kuwa in ba za ka koma ba ko Allah zai kawo wani za ka wahala a hannun shi eh? kawai da safe ka tashi kana zage-zage eh? to wannan shi ne an ta canje-canjen ne to tun da dan Allah ko abu ne a system na rayuwa ka gwada bai yi ba ka sake gwada bai ba ka sake gwada bai ba ya ya kamata ka yi sai ka ci gaba da gwadawa ko canzawa ya kamata yi. to da an canza shugabannin nan duk abin da za a yi canje canjen nan an yi bai canza ba me zai sa mutane su ba za su canza ba ko Allah zai canza wa mutanen ta hanyar komawa zuwa gare shi sannan su kan kanshi shugabannin a daina musu muguwar addu'a wallahi da zaran gari ya waye shugaba ya gane muguwar addu'a ake mai ta ko ina ba san shi mutane suke ba sai duba ya ga to ta ina ne ma kuke samun dan sauki sauki a tare ba ka ake ciki ba to ita ma muguwar addu'ar tun da mutane sun yi an yi yau an yi gobe an yi Allah ya ne an yi a Facebook an yi a YouTube an yi waye ba ba to don Allah mai zai sa mutane ba za su canja ba a dawo a addu'o'i na alkhairi ga shugabannin a gwada a gani ko kuwa amma mutane kaga yanzu wani kana magana ma addu'a ta alkhairi ganin yake a'a kun san na ce muku akwai bambanci tsakanin tara mutane da taro mutane idan kana so ka tara mutane to yanzu ka bude shafin zagin gwamnati da zaluncin da take yi da waye da waye da waye a fahimtar mutum kuma wani kana kallon shi dama ce shi ma bai samu ba yana samu sai ka gane gara shugabannin ashe da shi a gani amma wannan bai hana kun gani bayan wannan canje-canjen da aka yi an zo an yi canje-canjen gwamnoni a wasu jihohin wasu gwamnonin matsalar tsaron ce ta ci su a jihar su wasu da suna neman kujerar da kamfen din suka yi amfani da shi suka ci zaɓe kuma da Allah yanayin yana nuna muku gwamnonin za su iya gyara matsalar tsaron yana nuna cewa in ba Allah bane ya shiga cikin lamarin wallahi waɗanda su ma suka karɓa din ba za su iya ba amma tare da haka wannan bai hana mu kuma mai kira ga su shugabannin su yi abin da za su iya yi musamman nan shi wancan na katsina in ka fahimci kokensa za ka gane yana koke ne akan abin da ya shafi gwamnatin jiha so in aka ce abu ya faru irin wannan ta gwamnatoci a jiha su tashi su iya abin da za su abin da ya kamata na aji a jajanta wa mutane a jajanta musu wanda suke buƙatar gudunmawa nan take a ba su gudunmawa shugabanni a jihohi suna iya yin irin wannan a irin wannan ne ya zama wajibi dole sai mun jinjina wa gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani wanda ya zama da na ji wasu na masa take da gwamnan talaka kun ga abin da ya faru nan na Zariya ruftawar masallaci da na fadar sarkin Zazzau ko da abin ya faru bai gari yana dawowa ya tafi ya je ya wa mutane a can bayan da ya jajanta musu duk wanda masallacin ya rufta da shi kusan mutum takwas kuwa an ba shi naira miliyan ɗaya da ya ji asibiti wanda suke kwanci an ba kowa naira dubu ɗari biyar biyar wanda kuma dama ba su ji rauni da yaba wanda ya ji an samu an sallame su ya sa aka aika ma da kowa naira dubu ɗari biyu sannan kuma ya ci ya ɗauki nauyin zai gina masallacin da Allah abin tsayinsa na shugaba ya yi abin da ya kamata ko bai ba ya yi sai wannan abin ake buƙatar gwamnoni a jihohi su koyi da sanata malam Uba sani lokacin da duk aka ci wani abu ya faru da al'umma kai sauri ka je na jaji ka jajanta musu wanda suke buƙatar ɗauki a kai musu ɗauki sannan kwanan nan kun ga abin da ya faru a ra'ayi abin yana faruwa ya fito ya yi magana kuma ya ɗauki matakin da ya kamata a ci ya ɗauka a matsayinsa na gwamna a jiha to wannan bai sa kuma mu wofintar mu ce shikenan su kama hannu saboda haka mutane a dawo zuwa ga Allah ai fatan alkhairi da addu'a ga shugabannin lokaci ya yayi tunda an gwada tsini wannan an gwada an gwada ba ta yi ba to a dawo a ci gaba da masu addu'a ta alkhairi a gwada ita a gani ko ta shekara ɗaya ne <laughs> wala malam Don Allah duk mai addu'a ta tsinuwa yanzu da addu'a mara kyau ya haƙura tunda an ɗauki tsawon shekaru a Najeriya ana yin ta bata ci ba to a dawo a yi ta alherin mu gwada magani ko za ta ci ko kuwa eh, an sha Allah an shine na ce in Allah ya da za ta ci saboda galibi ma tare da haka wani lokaci za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala bai cika karɓan addu'ar da take mara kyau ba ne to wannan mu shine shawarar da muke bara Allah ya sa mutane sun fahimci abin da muke nufi wannan shine Allah ya sa mu dace sana'a wannan garo abu na ƙarshe sai wanda aka ba ministan tsaro wato da babban shi ne muhammadu badaru daga jigawa ko sai kuma ƙaramin tsohon gwamnan jihar zamfara ko to shi ɗaya daga cikinsu na saurari bayanansa kusan minti bakwai da wani abu ya ce a wanda suka fara bayanai suna ganin kamar ba za su iya ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza so sai yake faɗa yake cewa a da akwai abin da ba sa iya yi sai sun nemi a yi amma yanzu damar tana hannunsu su suke sawa a yi mai a yi ba dogon magana zan yi ba ana abin da ya faɗa ya ce da ba su da dama yanzu suna da dama ku? kuma suna ganin cewa za su iya abin da ya kamata mutane su yi musu fatan alkhairi da addu'a mu wallahi yanzu matsalar nan yankin nan duk wanda Allah zai yi amfani da shi ya magance matsalar tsaron nan wallahi muna buƙatar shi da ka idan su ne za su zama sababi da silar da Allah zai magance matsalar tsaron nan to Allah madaukakin sarki ya amfani da su don magance matsalar tsaron nan da ka muna kira ga 'yan Najeriya mu daina fatan sharri a dawo a ci gaba da fata na alkhairi abinda yanzu da yawa suke tsammani sun san inda muka yi lokacin siyasa muna faɗa masa cewa ita matsalar nan inda dama don Allah kake yin ta asali da ke rubuta a littattafan ahalus sunna kana magana ne ko kana da magana ne lokacin da ake da maganan wa za a zaɓa wa zai zama shugaba amma lokacin da aka ce wanda zai zama shugaba ya zama shugaba to baka kuma da magana sai dai kuma mai zai biyo baya shi yasa a karkashin wannan ne a yanzu abinda wasu ke tsammani ya kamata mu fito mu yaƙe su ne haka wasu ke tsammani ai to ba za mu yi ba ai addinin ba dan kai muke yi ba eh inda muna yi dan Allah ne mutanen nan dai sun hau ba za ka kuma iya sauke su ba daga inda suka hau ko za ka iya eh to ya za a yanzu za mu ci gaba da musu fatan sharri ne da bala'i da kada Allah ya sa kun san yanzu akwai waɗanda saboda wanda suka ce a zaɓa ba shi aka zaɓa ba wallahi matsalar da ake samu jin daɗi suke ai gashi nan ai dama ai Allah ya ƙara ko ba haka bane to ai kaga kuma wannan ai ba daidai bane ai saboda haka duk kowa suna tsammanin yanzu juyawa zamu mu ci gaba da a'a ba haka abin ya kamata ya zama ba indai ya kamata amfani da hankali da ilimi da sanin ya kamata da haka duk wanda yake tunda sun ce za su iya da ba dama yanzu akwai dama a hannunsu to mutane ku yi musu addu'a da shi alhaji badarin da shi matawallan ku yi musu addu'a Allah ya sa abin da suka ce za su iya na alkhairi Allah ya ba su ikon mu wannan shine kiran mu ga mutane sannan magana ta ƙarshe a lokaci yayi wanda hatta wanda suke ake a lokacin can a baya suka tsaya aka yi muslim muslim ko kuwa to yanzu maganar musulun musulun fa ta wuce magana ce ta yanzu yaya za a yi wace gudunmawa kake da ita ka ba ƙasar wace gudunmawa kake da ita da za ka ba yankin yanzu ita ce fa maganar da ake ba so da ka wannan maganar a ajiye ta mun faɗa muku kana yin ta ne lokacin da ake maganar za a kaiwa za a zaɓa na yanzu na faɗa muku tunanin wasu shine mu juyo mu zo muna faɗa da gwamnatin abinda suke sare kenan za to ba za mu yi ba su ma waɗanda suka yi wancan ɗin su dawo duk wanda yake da wata gudunmawa da zai bayar yanzu ko ta addu'a ko ta kiran mutane ko ta kaza ko ta kaza wallahi a dawo a ci gaba da yi ko Allah zai taimake mu ya dube mu halin da ake ciki da matsalolin da aka shiga ciki Allah ya fitar da mu Allah kuma ya fitar da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai sakataren